ke cewa ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون sun maƙaba sannan Allah ya ci gaba da bayani ala hazihi ta'limatul qayyima bisa ga wannan karantawa mai daraja wa habbi ala tibaiha da kudaitarwa akan binta faqala in yansurkumullahu in Allah ya taimake ku yamna'ukum ya hane ku ala adukun akan makiyanku kama fa'ala yawm badarin kamar yadda Allah ya aikata ranar badar to fala galiba lakum ba wani mai irin jayo hmm. in Allah ya taimake ku to duk wanda wani ya so ku kai kasa yayi kadan wa in khazalkum wa in khazalkum amma in Allah ya darzar da kuwa bitarkikum da barin ku bitarki da barin nasarukum da eh, taimakon ku ka yawon odin kamar ranar uhudu to abin tambaya wa man zalle biyan surkun min ba'dihi wani na zai taimake ku bayan Allah babu kai ba da kazalani bayan Allah ya dargar da ku ai la nasira lakum ba mai taimako gare ku da haka na wa alallahi falyatawakkalul mu'minun da Allah mu'mina suke dogara liya sik su amintu wa yattabi'u su bi awamirihi umarnin Allah wa yattabi'u su ne su makhalifati saba mishi fil amri wan nahyi wa umarnin sa hanin sa wala yasiqu bi quwwatil ma bi quwwati madiyyatin aw aw adabiyatin karihi na wata ala na makami ko ƙarfi na adadin yawan jama'a wallahi bai iya taimakon bai taimakon kun Allah bai taimake ku ba mai taimakon ku kawai Allah Allah ka taimake ku wa ta'limatul mutaqaddima kulliha irshadatin li rabbil qulubi ma Allah karantawa wadda ta gabata dukkaninta shiryawa ta don kulle zuciya ko zukata tare da Allah wa talifuha da kuma tattaro ta fi ma bayyana ha tsakaninta da wili ummatun muslima domin kasancewa al'umma musulma mu ƙauya mai ƙarfi mutahidatin niyyati wadda mai ta niyya wal kalima da kuma kalma guda Allah ka ba mu ikon haɗa kalmar mu wal amal da aiki fi sabilillah don Allah sun mai dahiru ha sanna Allah ya tsalkake ta shi ma ya ci ga abin da aka yi min al'akhlaqi da daga dabi'u azami ma zargabu wa khususan keke shi ma ya ta'allaqu bil harbi abin da ya rata ga yaki wal ganimati da ganima wa inna imsadul mujtami ya an ce haduwa al'umma ta lalace hunaka kan to a sa'o min hafi gari in ya zama wurin jihadi ana iya samun barawo ko a samu mayaudari ko a samu mahandari ko a samu mai zari to inda ba nan ba ya hadisa da aula don haka an Allah madaukakin sarki yace Wa mai ya أن ya ومن bi يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wato lokacin da an وانا آية wannan aya ta lokacin da aka yaƙi wani rabon ganima akwai wani ya ba a wani bargo ba a gashi ba sai wani ce ya yi annabi ya ɗauke shi inna inna wa abdullahi bin abbas shi rawaito wannan hadisi Allah madawakin sarki ce ma kana na nabiyin bayyuwa gaba annabi bi wawi wa bi gairiha wa bi gairihi min al-anbiya wani annabi daga cikin annabawa bayyuwa an ya gulla shi yaudara ya ha'inci ya ha ya ha'inci fil ganima fil ganima li an hiyanata domin ha'inci shi kullu shi ga dukkan komai mutahilatin kuwa arena fi al anbiya hakkin annabawa wa kazalika atba'ul anbiya haka na mabiya annabawa la yajuzu lahum bai halatta gare su an ya kullu su yi wadara su gululiya annahum ma'muruna bi iktida'i bil anbiya jami'a an umarci su da koyi da annabawa wa man yagalu du wanda ya ci gululiya kayan jama'a haɗe ba raba bai kwashi ya rike nake sa aljihu zati bi magalla yawmal ta zai zo da abin da ya ɗauka ranar alkiyama hamilan lahu ala ulqihi yana ɗauke da shi akan kan ne sun wato fa kullu nafsin sunan za a cikin kama kowace rai algalat mai cin gululiya mai ha'inci wa gairi ha da wananta jaza a sakamakon ma ka ta aikata amilat wa hum la yuzlamuna ba a rage masa komi la yuzlamuna shay'an wa muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wahidun min al-anbiya'i yana daga cikin annabawa bal abdaluhum wanda mahihicin suna wa antum atba'u ku ku mabiyan manzon Allah bayan baki ya kamata an yakuna tanazzuhukum alkakakku ya kamata ya kasance a shaddu ya tsanani neman takaddama ga wanda suna gabace ku min al'umam al-madiya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe a tabbatar rusul mabiya manzanni al'ula na farko abinda ake magana a nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ɗaina daga cikin annabawan Allah ku al'umma annabi muhammadu ya kamata ku hitsalaka kowa daga duk wani wanda an mabiyin wani ba annabi baya domin annabi ku gaban kowa Allah na'am أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير shin yanzu abin tambaya afa man ittaba ridwanallahi yanzu wanda ya bi yarda Allah ba a da'a ko yawa Allah da'a wata nan za ya tsalaka ta min al-akhlaqi ga dabi'u azamima waɗanda ba su da kyau misal al-ghulul misalin gululiya cin gululiya shin yana zama daidai kaman ba a kaman wanda ya dawo a ya dawo da sakadin da hushi min Allah na Allah ne ma'asiyati don sabo ne wa talawusi da cuɗanya ta bil galul bil galul cin gululiya suna zama dai wa ma'awa ku jahannama ko musu jahannama Allah ka mun shiga jahannama wa bi sal masir sir da makoma jahannama wal marji'u makoma hi ita wa fi hadha taqbihun na akwai munanawa da sha'an da galulu da sha'an cin gululiya wa tanzihi jami'al anbiya da ke dukkanin annabawa anhu gaban gululiya li'annahu yujibu sakadallah domin cin gululiya yana wajabta da hushin Allah wa tanazzuhu anhu kuma yana yana abin da litin da gaban gululiya yujibu yana wajabtar da ruwan Allah ya samu yarda Allah Allah ka ba mu ka anan ayat da ke cewa ma kana da nabiyyin da waga aya ahu manitta ba ridwanan lahi duk abin da suke magana mutum shi nisanci kaskasta kai ne ga abin da an ka basuwa na jama'a ya kwashe shi mai shi nashi ba ya kwashe duka ba ba ya raba biyu wa ba ba ya kasa uku ya si ba ko da wani ɓamɓare ya ɗiba ciki rana alkiyama shi ɗai ya isa ya kai shi wuta inna wanda aya ta jiɗa akan abin da shahi yaƙi ku duba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaƙi an kai da an kai yaƙi sai ga ganima an samu an to wani raba ganima ga sai wani bargo da a ciki wani mayahi ba gane ba sai wani ce da Allah na biyu a kazaha ya yi annabi ya ɗauke ta kila yana da bukata sai a ya ta jira ba shi yiwa ga annabi ya ci gululiya to in ya zama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an yi waka da shi to kai da arzikin ƙasa ya zo ga hannunka wanda duk al'umma waɗanda a cikin ƙasa da musulminsu da kahirinsu kowa na da haƙƙi ka gama hadda da wanda ba musulmi ba ka handa ne kai riƙe kuma manufarka ta sauka son kashe mutu kuka ka shiga aljanna akwai magana wallahi abin da a dukiyar ƙasa haƙƙin ɗan ƙasa ta wanda an ka ba shugabancin al'umma in ya riƙe wani abu ciki ya mai sai nashi to in ba amsai gare duniya ba ranar alkiyama bonina in dai har manzon Allah ana gama jihadi yaki cikin abin nan bargo ya ɓace har wannan zaton ko annabi da bukata ɗauke dauke shi Allah ya da aya ce ba bai kamata ga manzon Allah ya gululiya ba sannan kuma bayanai bai kamata ku ci ba sannan an kai ta zakuwa da maganganun ga an hagwada wanda ya dauki wannan ya zo da hushin Allah hmm. to wallahi kowa ya sha hamkai ne ruwa Allah ka sanar da mu hmm. hum hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun ku mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kamata ku duk sauran mabiyan wasu annabawa na zuhi hum al-anbiya'u su annabawa allazina tabi'una rilwana masu biyar da Allah darajatun sun yi tsira mutafawatun sun yi tsira fi darajatan a cikin darajoji wa nabiyukum a'lahum darajatan annabin ku ya hita daukaka daraja inda Allah gun Allah wallazina ba'u bi sahadin bi sahadin Allah wanda suka dawo da hushin Allah fi darakati suna cikin kasa ala da bisa gurgurdan jami'in laihinsu wa hiyanatihim da yawdarsu fa Allah ya isi da zikir a sahabi darajati da ambaton abuta darajoji an hom gaba da abuta waɗanda isharatan don nuni ila annahum la yastahiquna zikra ba su cancanci ambato ba Ku kuma an ambaci annabawa an ambaci mabiya annabawa an ambaci darajoji su yi tsira amma marmakon ambaci su ko mutanen da ba na kwarai ba a ce su ko fitinar su da azabar ta ya tsira ranar alkiyama su ba a mace su ba sai an ka zo ga tafsiri an ka ce waɗanda dalilin waɗancan to shi ya ba waɗanda ta su dama lissa don ba ko so a ambace su ba na ƙwarai na ba ko an ambaton su na a son aida baki ya haƙara fi don walakanta su wallahu basirun Allah mai gani na bima ya amalu na game su ke aikata wani jazihim bi Allah na sakan kama su da shi الله kai تلقي sarki ya alkhairi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين laqad manna Allahu 'alal mu'minina haƙiƙa Allah yi baiwa ga mu'minai ba'asa, lokacin da Allah ya aiko rasulan manzo fihim cikinsu, yin min anfusin da kansu ya arifuna sun san shi wa ya arifuna sun san amanati amanarsa da tsabtar nafsi kansa wa huwa min jinsihi kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi daga nau'in su ne wa yushruhuna suna dauka bihi da shi wa fi qira'atin min anfusin bi fatil fa'i min nafaqati wa ala al qaba'il wato kenan in an wafa fataha annabi na cikin kabila da ta zabuwa wa khairul buyut kuma gidansu gida na? manzon nan da aka aiko ya talu yana karanta alaihim gare su ayati ayun ubangiji na alqur'ani wa yuzaki yana tsalkake su yusafiruhum min az-zunubi wal akhlaqi zalima yana tsalkake su ga farin lahuka da dabi'u abin zargi kuma wa yu'allimuhum alkitaba yana sanar da su ilimin littafi na qur'ani wal hikmata da hikima al quwwatu nazariya ta tunani ta tila mai saduwa da ta'alimin muhakim da karantarwa wadda jiru ala wata a gaisa wa in mukaffafa ayin nahu ko da yake su kanu min qabla sun zan gabanin aiko manzon Allah abu ba su gabanin aiko shi da fi dalalin suna cikin bata mubinun bayananne wa yadhkuru ma'ilan da anna kullu musibatin tusibuhum ya ambatawa kuma duk musibar da ta same su ta tusibun ta same su na da zambin saboda laihin su wa inna ma hiya qalilatun bin nisbati lima an amallahu alaihim ya an abin da Allah ya musu ni'ima kadan ta min an'ami abla an tusibun kamin ta same su ita musiba din nan faqala awalam ma asabatkum مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير to ta same shi ya kamata ya tuna wata ni'ima da Allah ya mai sai ɗauko ta sai tushe wannan musibar wannan shi ne ka'ida ta zamantakewa ko da mutum duk lokacin da mutum ya ma abin da ba daidai ba ka tuna alkhairin da ta taɓa ma sai ka tushe shirin da ya maka Allah gane damuwa shin awalan ma sabar ku musibatu shin wai lokacin da musibar ta shahe ku bi uhudin can ita bi kasar sabi'ina minkum da kashe mutum saba'in cikinku kuna ta damuwa kuna ta kai da kawo da an samto ai ma kun samar da misalai ha irin ta duk da can badar da kun ka kashe mutum su da kahirai wa asali sab'ina minhum da kamo saba'in kuma cikin su kasu zaman bayi shin to sun da ku sun zo nan uhudu an kashe muku mutum saba'in da ku abu ya kai muku ko'ina to ku ba ku suna Allah da in kun haka shi kun haka mutum saba'in cikin ya gwai na kusan rinjaya ta kai rinjaya inda an ka zauna da kai an kai ma'araka an ha ƙari an ha kashe wasu an ha kama wasu cikin ya gwai kana gani an ka tawo da su rinjaya ta kai rinjaya ba rinjaya ta kai rinjaya kuma kudu na ake ba kuntum kun ga ɗaucewa mutu ajibin kuna masu mamaki anna min aina na hazal hizlan ina wannan darzawa ta shigo muna wannan rashin samun nasara mu samu ko musulmi ma hulku cewa mu faɗi shi ina na wannan nasara wannan abin zo muna wa alhali mu ne musulmi wa rasulullahi dina alhali ko manzon Allah yana cikin mu wajen mutu akira mahallin istiwa min inkari suna tambaya ce lahum gare su yas'alu su su'ala in yi tambaya irin wannan tambaya huwa mai inda an anfusikum ku zargi kowa wannan musiba daga kanku take la'annakum dan kuwa taraktumul marka da ban makafa inda annabi ke muku tsaya nan ko an rinjaye mu ko mun yi rinjaya ka ku daga ko ku zilfin ko kun ka dardi kuma ka tsayawa inna Allah qadiru ala kulli shay Allah ko lalle mai iko na bisa dukkan komai wa minhu daga iko Allah akwai annasru nasara wa man da hana nasara wa qad jazakum Allah ya taka muku bi salatul sabanin ku ashe mutum ya yi son ayyami annabi ya ce ku tsaya nan ko mun yi nasara ko an rinje mu ku tsaya nan tun da sun haka kuma an samu nasara kayare sun fara gudu sai sun kalli suna tsakar ganima sai su Khalid ibn Walid sun kai wayan baya Allah ya sauka to ci gaba وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله al-mu'minin Kuma wani abu na iya samun mutane don a gane wa na kwarai wa mugu wani da wata yajin ba ta samu to in kalle ka ba gani ya gudu amma wani shi iya kake zai shiga sai ya tsaya sai ya ga abin da kwanci kwancin buzu na wa ma asabakum duk abin da ya sami ku bai sami ku ba ranar badar sai fa yau mai takal da bara ranar haɗo ƙungiya dau da uhudin can uhudu ya sami ku na hobi izini da ya fi Allah zai harfi don Allah wani ya alama Allah kuma don Allah ya san ilmi zuhur sanin bayyane ya san almuminu na haƙa suwa an mumine na gaskiya kun ga ashe jaraba ba an yi sana don a tafi kuma an tace Allah ka taimake mu ko kai ka san wannan gaban ka ka tallace ɗaya wani ga tsoron Allah ka san yana gaban ka to don haka Allah ya bayyana ma mutane ga masu iya tsayawa ko a a ta zama ga waɗanda su in dai sun ka gaba ko nasara to ga irin sun kai Allah ya sauƙaƙa kuma wani ya alamallabin na faku wasu lalahun ta'adar kawatilu fi sabi lillahi awi da sa'u ƙalu lau na alamu fita lallata Hummin kufur ya wuma idan iman. Da Kulu na biya fahimtar malami Wani ya alamar da Sina na don Allah ya san waɗanda sun kai muna wallazi na kila lahum da waɗanda an ka ce gare su lamman karahu lokacin da sun ka juya an nika tali gabarin yaƙi sun juya sun ba da baya wahon abdullahi ibn ubay shine abdullahi dan ubay wa ashabi da mutane ne an ka ce ta'alau ku zo ku zo qatilu fi sabilillah ku yaƙi don daga kalmar ubangiji ku yaƙi ada Allah makiyan Allah suka ce yaƙi an ka ce in ba ku da yaƙi ku taho a wudu fa'u ku tun ku mana makiya da yawan ku don ka san wanda ma na Allah ba in yi taron jama'a shi abin da suke sai shi gudu sai ce ba mutuwa nan in kun ka taho tahirai sun ka ga dugun ku tare da mu to yana ya su juya a wudu fa'u an alƙawma ku tun ku mana mutane bi ta kasiri sawadukum yawan tawar duhun in lam tuqatil ba ku yaki ku tsaye ku ji a jama'a Abdullahi dan Ubay ku tsoro a yaƙi a ɗan kalmar Allah kashe makiyan Allah mun ka ce yaki musu su kai ko ku zo ku yi tsaye kawai wanda taba wani amma dai ku kara mana yawa ku tsaya da baya kalu sai sun ka ce kai launa alamu kitalan da mun san yaki na tabana kun da mun bi ku ba mu iya yaki ba to Allah muku bari mu koma gida qala ta'ala takziban lahu sai Allah ce don karita gare su lil kufri su a yawma yau izin zarahin nan a ya haiku kusa minhum gari su lil imani daga imani sun shi zaɗen kayanci a wannan lokaci daga imani saboda ni suka so rayu ku tsaye tsaye bima azhadu abin sun kayyana min khizlani na daga darga wasulul mu'minina wa kanu aqraba ila al-iman min haythu zahiri kamin wa magana an shi ganin su kusa ka imani bayani amma da yau kuma magana aka gara shi ka hira rigana Allah ka yi mu ya kulu wa suna cewa bi awayan da ba ku ransu ma laysa fi qulubi abinda babu cikin su. walau alimu qitala ko da sun san yaki lamma tabi ku ba su ne ku ƙarya su kai wallahu alam Allah shine masani ma ya kasu mu daga abin da suke koyo mina na faki na mana manahici ka san munafiki Yan abin ku ka sami ku tare ku kai amma ƙarya ya kai kan a cikin rene shi Abdullahi bin Ya yace ta'alau da an ka ce ila ta'alau walidul li jabir man istajabu asharatul mubashir ta'alau din nan baban jabiru فيه النعيم الناس والفقير قائله فانهاس الشرير لا تفقع مئة قبا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أداؤنا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم إذا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قد فادرؤوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ƙur'ani kenan wa ba da falƙur'anu baharun والعلماء خلقه مؤخر كل هنون منه تتمد وكل ما قاله هو رب الذين بدل من الذين قبله أو صفة فوق صفة وأن قالوا لسنك الإخوان إخوانهم ينقون في الدين ينقون جنيبا wa ƙarƙaru sun zo ne ala jihari gabanin jihari kowa na gida ya miƙe ƙaho suka ce ah to sun yi zaman su gida yan uwan sun ce jihadi sai Allah ya kaddara a wasu sun ka samu kansu cikin waɗanda sun ka rasa rayukansu sai sun ka ce muna ya kai lau a ɗa'una da sun yi mana ɗa'a a yi shahada a uhudin waɗanda sun ka shahada a uhudu ma kutu da ba karkashe su ba sun ji magana ga Allahum sai gare su kai annabi Muhammadu to tun da ba ku Uhudu ba ba kashe ku ba fadar ku kutun kuɗi ikifa ku kutun kuɗi almautu mutuwa ana ku kan gaban kanu haku mutu in sadi kina, in kun zan masu gaskiya na ku da cewa zama gida ji yana karawa min almautu ga mutuwa haku mutu jama'a waɗannan da ba su ce Uhudu ba yau akwai mutum guda na amfani rashin zuwa hudu rashin zuwa hudu bai amfani ba amma wagga magana mai yin ta abdullahi dan ubayi almunafiq munafikin Allah Allah ta mu da shi wato shi munafiki abin da ɗaya ka so a samu fitani yake ku kan munje ko can munje ko ce kunce ne in ka samu nasara yake ai da shirin muna ai mu muka ba da shawara kun ka ba da shawara wa kai munafiki ba hutawa da shi Allah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آدم جوا على جكة في الدنيا تنيمة in ka ga mutum na aiki jika jika jika jika ya yi zuwa zuwa ya yi makal makal ya juwul juwul ni na na ya kabila sai ya samu wani abu don shi huta ko yana da wani abu na don shi ƙara wahala gaba don shi huta ta ga huta madawacin sarki ya ce wala ta hasaban da na kutulu ya ku waɗanda ke cewa waɗanda sun ka zauna gida waɗanda abin sun ka ce jihadi an kake su da sun zauna gida da ba su mutu ba ya ku waɗanda an nan yanzu suna zura idanu ga waɗanda ka jihadi Allah ce takku ya zaton waɗanda an kashe bi ta kafi su ƙuri'a bi ta shahidi waɗanda aka kashe fi sabilillah wurin ɗaya kalmar ubangiji ai li ajali dinihi duk addinin Allah takku ya zaton an wata matatuna hmm. bal hum ba haka ba suwa wa ya urayuna inda rabin ko ubangiji su arwahu rayukan su fi awasil tuyuri suna cikin makotan tsuntsayen aljanna ko zo ne kawai ta sarafu aljanna ta zo aljanna tana kiwo haitu sha'ad duk inda ta so ko hudu maganar da kama rawahu fil hadisi kamar da an karoto da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya wa dan adam cikawa kamin alkiyama ta tsaya jikinsa na cikin kabari an ruhi Allah mai cikawa ya mutu ruwa naman jikinsa na ruwa in Allah ya mai cikawa wata dabba ta yi shi ba ta kan yi naman jiki ne amma rai ya taka ya ta saman bakwai yana can wani gida da ake ce mu bai da shahada na za a sa rai ne cikin bali koson tsuntsun aljanna yana zuwa cikin aljanna yana kiwo da shi kana kana kama ta tsaya kuma lokacin zai kai duk wanda Allah ya wacikawa a rayuwa ce za ta shaka cikin wannan gida wanda a wannan gida tsan aljanna na da mutum ya mutu aka taka da shi zuwa wannan gida ɗan uwa ne za su kawo kasu suna tambaya rayuka da sun karyaye shi maraba da wani wani ina wani sai ce wani yana duniya ina wani yana duniya ina wani yana duniya ina wani yana duniya mala'iku na shi ku saurara mai ya hito daga cikin zahiri tare hashi huta sai a ce ina wani sai ce a shi wani kan ya mutu gabanin ya sauke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kula lalle ya hawaya dan duk wanda ba gani can ba to har wargiya ya kasa Allah ya sauƙaƙa yurgaquna ana ta su ana basu shi maka ya kulu min da janna ya Allah ka gaje mu Allah ka yi muna magani dan adam rayuwa gara ba komi ba kai baka san lokacin tafiya ba kai baka tanadin komi ba kai ka kewa Allah da sai kira ta tafiya kana ta kakoi kana da baya da baya abin da aka faɗa maka kamar gobe na ka ganin Allah ka ba mu ikon gyarawa oh, oh. wanda ya kama rayuwar duniya yan mutu ya tashi ga mai shi aljanna ba san da abu bai gare ba Allah ya shi Allah kada ka samu zanna na'am فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون idan suka kai suka samu kansu cikin wannan ni'ima ta shahada da sun kai farhina halumin zamiri yau da suna masu nishaɗi ta atahumullahu ga abinda Allah ya ba su min fadal na alkhairi ne wa hum yastabshiruna suna bushara yabrahuna suna farin ciki na bishara da suka yi billazina ga waɗannan nan yana haƙo da su zo ba ta kwai min khalfihim bayan su suna nan zuwa min ikhwani ne yan na almu'minina rabbadul min lazina anna ay bi allah khawfun alaihim ba tsoro gare su ai allazina lan yalhaqu bihim kuce ku yi ku ce ku shahada ku ce ku yi aiki wallahi mu mun zo cikin rahama in kun kai irin namu wallahi babu tsoro ku taso mu lahira gaba babu tsoro wallahu ya hazun ba su bakin ciki fil akhirati al ma'ana yabahuna bi amrihim suna farin ciki da amintuwar su ko farmin da farin cikin su Allah ka samu cikin masu wanga farin ciki kuma يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون suna masu bisharar farin ciki da ni'imacin da sakamako min Allah daga Allah wa fadalin da ƙari ziyaratun ƙari alaihi bisa ga wannan sakamakon Allah ya ba su aiki ya ba su kama hukuma wa inna Allah ko anna Allah bil fata ya ma qul bil isi istinafan to ana yi karantawa lalle ubangiji ya dauki ubai to zartar da ajran la dan mumin ne, bali ajruhum Allah na ba su lada na ka mu amin الذين استجابوا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سوى أنت أدنى بشارة أنك أمتاد ثورا سقاسنا الذين مبتدعون الذين استجابوا وأن سنك تنكى لله لكرا الله wa rasulu sun ka tanka manzon Allah ga da'awar karanta bil khuruji da ki tali zuwa ga yaki ko to a tai jihadi sun ka ce tau lamma arada abu sufyan lokacin da abu sufyan yayi niyya wa quluba ashabi da zukatan mutanen abu sufyan auda komowa bayan abin da faru uhudu sun ka ce kai ni ga mu komawa makka mu koma mu ida karkarewa mana mu samu nasara mu koma mu ida karkarewa wata wa'adu ma'annabi lokacin sun kai kama gana to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sanar da shi a zan cikin shiri sai annabi ce duk wanda ya ce uhudu wanda ya ce uhudu ko hannu da an ka tari an hannu guda nan ko mun da shi wanda su ce mai jinto abu zuwa sai sun kaji tsoro sun hakoma wata wa'adu sun kai alƙawali ma annabi ta da manzon Allah su ka badalin su wa badar amal muqbil shekara bai ni yau mai uhud daga ranar Uhudu? an gama yakin Uhudu. an hakoma alƙawalin za a koma shekara da ga badi nan ba da ma asabahum alqaw Waɗanda aka ke su taho su fito ko ba su fita hayar wadanda ya ku ya sama wani ijiya ta kuri da wani da ijiya ta dama da ta hagu ko wace ta aiko sulhi ba ta zama ta gani sosai amma an ka ce a koma ta a sha ya daga wani an sare ga hannu wani an sare ga bai wani an kiriya ga ciki amma an ce a tafi a koma sha ya daga wani an sare ga wuya an taba bai jijiya aka ci kuma da a tere shi Allahu ba waɗanda bayan Allah ba da addu'a tsakanin mu da kuma wani abu uku ne da? mutada lillazina hasan ya tabbata ga waɗanda sun suna kyauta aminu cikin su bi da'ati da wa Allah da'a wacce ɗau sun ka karci mukhalifa su saba ma umarni manzon Allah suna da waɗanga bayan Allah ajiyar lada azimin babba babba ko wanda shi ne shi ne gidan aljanna in kaji an ce lada babba kan qur'ani to aljanna ta hmm. Allah ka ba mu aljanna amin الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل آه. قروروا أأأ آه، آه. wato in ka ga mutum rubu na bashi tsoro matsorakin ɗana ne aka garagon ɗa ya ji ruwa ya ji kururuwa sai ga ya baya ai tsoro bai gusawa sai da tsoratarwa wallahi duk wanda bai tsoratarwa shi ko tsoro bai gusa garha abada waɗanga da sun kace a haɗu ranar badar bayan an gama abin nan uru sun kace sai bai haɗu badar to shekara ta dawo sai abu su hana ji tsoro nan ba mutum babu a abin da gudu duniya ina ce alkawali ya saba in da larabe na na tushe ce to gashi mun alkawali da muhammadu da mutane na yi mu haɗu ba daga a koma sha daga amma ya bayyana garan dai bai kamata mu ba a za a yi an ka ce za a yi a samu wanda za a jinka da shi ce mun fito mun shirya mun fito a zamuna a samu wanda za a jinka da shi ya ce can sai ya iske sai tsorata su ya ce musu kakkuta yi abu su yana ya tara mutane waɗanda babu babu damar da su da aka kasa ku aka kasa su to kila kila mutum ɗari suna damƙa mutum guda kafa dai kaga in ya tsorata sun kai zaman su musa mai zaman mu ba a alamta mu da saba alƙawali ba a alamta mu da tsoro haka ce ta yi to shi na aya ta jeda na badalun min na qablahu aw sifatun qala lahum an-nas waɗanda nu'aym ibn mas'ud al-ashri shi a sunan mutumin da an je gadi nu'ayr dan mas'ud al-asli shi ya zo ya annabi Muhammad sallallahu alaihi da sahabbansa ya shi shirin do kan kabu da sayyidina Ali da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ya yi so kamar wanda zai bi shi wuce jin ka aka yarki kamar sai ce inna nasa ina za ana an kace za ana bada yace oh ku koma gida innan nasa abu su sufyana abu yana wa asabi da mutanensa wallahi ƙarfe ba usun tara in ji shuwa sun tara jumu'an taro da kumtan ya sa likun da su tun usiku don kun kace kowa bai dawa gida Ku abu da wannan yaki hukuma taron su bai da makama sun tara mutane khashahum ku tsorshe su wala ta tuhu kakku ta kakku zo musu wadda ina da yi fa zadahum zalika qawl sai wannan magana ya ƙara musu imanin imani tazdiqan kaddatawa billahi da Allah wani kila da tabbatawa cewa abinda Allah bara jika wawa ya qalu suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu kafina amrahum Allah ya isa al'amarin su wani ni'mal wakil ma dalla da madogara al-mufawwid wanda ake juya al'amari ilahi zuwa gare huwa shi Allah wa kharaju sun ka hito ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga anan bisa ga hanya ana tiya ga ga an yaki nan ga katiba katiba nan kuna kallo Allah da idanun sana gani fawafu suka iske su ta so badar sun zo so badar babu ko ahiri guda wanda yake Na na ƙurashawa babu wanda yake wa alƙallahu ru'u Allah ya ko tsoro fi ƙarfi abin a cikin zuci abin rana. wa sabi da mutane ne falam ya zuba wata ba su suna ganin jingar da sun kai sun kai ce da nu'aimu ya zo ya musu aiki kama annabi ya koma gida sai sun kai zaman su wa kana ma'ahum shi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ya zan tare da su tijaratun kayan kasuwanci bada kasuwanka Kuma tun zamanin jahiliya ana zuwa a gidan mawaƙoƙi a tsaya nan ɗan ta hikima waɗansu kai sanin adabi da larabci su zo su gwaza sun ka zo kasuwar badar kasuwa ta haɗu sun ka sai da kayan sun ka zo da sun kasuwanci ko ba'u sun ka sayar warabihu sun ka ko warabihu sun ka ci riba an zo an sai da kaya an ci riba a komo gida matsalar alhamdulillah ashe ayan nan biyu za a yi kefa ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين sun fara kaya an ci riba fankalabu sun juyo raja usun dabin da daga badar da ni'imatin min Allah da ni'ima daga Allah wa fadalin da alkhairi da salamatin da tsirar jiki babu makamin da shahi kowa warifin da riba lam yamsu su kuma mudi bai shahi su min katalin na kashi a wajen korauni wa sabu lil wa'ala kuma sun biyar da Allah da'ati rasuli da'ati wa Allah da'a wa rasuli da manzon sa fil khuruj a cikin hita wallahu zu falal ma abuji kana babba ala ahli la ta kama abuta da yasa inna ma azukum alqa'il lakum inna an-nasa ila lalle wannan mai cewa gare ku mutane sun haɗu har zuwa ƙarshen magana shaytanu shi Allah ya yana tsoratar da ku ya yana tsoratar da ku auliyahu yani al-kufar kafirai wala takhafuhum fa ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona cikin kamri a cikin barin umarni na in kuntum mu'minina in kuntum masu imani haqqan gaskiya fal imanu lallai shi imani ya katabi isar hawfillah yana hukumtar da zaɗen tsoron Allah ala haufi bisa da tsoron gairi wani Allah wa yasa da il'amna yana kira aminci min sharri shaiɗani, min sharri shaytan wa awliya a hudu waliyansa saboda haka wannan mai cewa mutane sun taru a ba su yana da mutane ne ko isa yan kun isa suna karkashe ku shi ɗana to an kai saba kowa ba labari yawa abu su da shi mutane sun ji tsoro abu ya kai masa ko'ina kuma sai yaƙi su ya kai da nan Allah taimake mu to nan ma kwana alhamdulillah abdurrahman ahmad hussaini jirko muna fata allah ya saka musu da alkhairi a yau ba tamba hilin tambaya eh? an ce hili ga wata malar sun ce da an karanta wannan ba hilin tambaya ko guda <laughs> kuma sai ya haƙuri eh sai dai akwai bayan allah waɗanda suke neman addu'a ko wanda suka kawo kwatin alƙur'an na yana jin sun kai kusan guda goma ko ashirin don wani ya kawo su guda goma wani ma ya kawo guda goma shi ma suna neman addu'a sannan akwai na'ibin masallacin masallacin mana yan haya shi ma yana gida kwanci bai da lafiya yana neman addu'a ga yan uwa musulmi da sauran yan uwa musulmi da suka rubuta addu'o'i da dama da bukatoci akwai marasa lafiya akwai mabukata akwai yan makaranta da dai sauransu don haka alarama da a yi sai a sa insha Allah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله غفر كامنا الله غفر كامنا اياهم الله غفر كامنا مالمم Allah ka ji kan mujaddadi Sheikh Usman bin Fodu ya Allah ka ji kan dan uwansa Malam Abdullahi Gondo Allah ka ji kan Malam Abdulsalam na Gimbana Allah ka ji kan dan Muhammad Bello dukkan zuriyarsu da haulansu Allah ya ƙarasa musu albarka ya Allah ubangiji mu kusa wannan kungiya a Sheikh Ismaila Idrisin Zakariya Allah ka yafe mata da babban malamin sa ta fi a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama ya Allah ubangiji dukkan wanda suka mata musu baya wajen wannan aiki ciki akwai yan agaji da malamai da shugabanni da iyayen kungiya da ko ahli sunna da sauran jama'a musulmai gaba ɗaya da suka rasu Allah ka yi musu rahama ya Allah bangiji muna roƙonka dan jagora na wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir shugaban sun malamai ta ƙasa baki ɗaya kuma ta ƙasa da ƙasa Allah haƙa masa gudumawa da kariya Allah ka taimake shi ka taimake mataimakinsa a Sheikh Muhammad Yusuf Sambar da cikin Allah ka yi masa gudumawa ka taimaki sa'i na ƙasa mataimaki na biyu a Sheikh Sayyid Hassan Jingir maluma da shirya tura cikin wannan ƙasa da wajen wannan ƙasa ƙasashe afirka don gabatar da ayyuka na tafsiri a cikin wannan wata mai albarka da su da masu ja musu baƙi da dukkan masu wannan ɗawainiya daban-daban allah ka musu albarka allah ka saka musu da alkhairi cikin su akwai shi wannan babban malami namu ɗaya daga cikin emerson malamai na kudu kuma babban jagora na wannan jiha a wannan ƙungiya a shek abdurrahman isa jega allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara mu rayuwarsa albarka Allah ka ji ɗan mahaifansa Allah ka raya gidansa